Da rashin ta akan bar arha, jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke kawo muku shirin da rashin ta daga nan Washington DC gundumar Columbia. Tuwar yanzu muna tare da bakon namu Alhaji Faruk Malami Yabo tsohon kwamishinan kudi na jihar Sokoto. Yau zai yi mana bayani akan yadda jihar ta horar da matasa da mata a wasu fannonin kasuwanci daban-daban tare da ba su jari domin su samu dogaro da kansu ga yadda muka ci gaba da firar na ji ka taɓa rabawa wasu talaka kuɗi a matsayin jari daga aljihunka wani tasiri wannan ya yi babu abin da na raba da aljihuna yes abin da dai muka yi lokacin da batch na farko suka yi wata goma suka yi wata goma sha biyu lokacin da za a ba su exit amount uh, kudin fita kenan na dubu arba'in wanda yake daga wannan lokacin ba wanda kuma za a sake waiwaya saboda duk wanda ya yi wata goma sha biyu ya rike kasuwancinsa kuma akan ya tabbatar da ana ba shi dubu biyar ko wani wata to lokacin ne muka gai uh, ta jihar georgia da kuma congress uh, woman yan majalisa d dokin hegla sai kuna kuna ba su naira dubu eh, arba'in arba'in na na fita ke wato kudin sauka kenan kudin sauka sun gama horo kuma kun tabbatar cewa sun iya wannan sana'a domin sun yi watanni goma sha biyu suna gudanar da sana'ar cewa za su iya tsayawa da kafafunsu daram daram kwarai da gaske kuma lokacin abin da muka ba muhimmanci shine wai cewa kajin da aka ba su tabbatar musu da cewa abu biyu ne na daidai wannan kejin da aka ba su zai tabbatar da kajin sun samu muhalli mai kyau haka kuma su malaman da suka koya musu yadda za su yi wannan kajin sun gaya musu irin ruwan da ya kamata su basu masu tsafta haka kuma kowa an bashi buhun abincin waɗannan kajin kuma an nuna musu inda za su je samu wannan buhun duk lokacin da wata ya kare idan aka ba su Uh, kudinsu na tallafi ba koya masu yadda za su haɗa nasu abincin ba uh, abin da za ka haɗa akwai abinci kala-kala wanda za ka samu a kasuwa to idan baka haɗa abincin kaji mai inganci ba ba za ka samu yadda kake so ba ba iya koya masu su iya akwai abin nan wani section wasu group cikinsu waɗanda aka koya ma saboda duk lokacin da suka zo za su ga yadda ake haɗa abincin kowace santa hmm. bayan kaji da yadda ake kiwon su kuma akwai mashin wanda ke yin abincin kai tsaye kuma za su gani kuma yawancin su da yawa ba su ma dawo neman abincin ba na kaji saboda akwai duk kasuwa da ka sani ta ƙauye ko ta karkara ko a birni in ka shiga za ka samu abin nan na inda ake sai da abincin kaji wannan yana cikin matakin na biyu wanda ya kamata za a shiga Eh, eh, kila kamin na bari kuma yanzu da yake an samu tsaiko amma an riga an rantsar da kwamishinoni suna tabbatar da wanda ya gaje ne insha Allah zai ci gaba da wannan shiri. E to to amma ya za a ci gaba da samun abincin kaji idan ba su yi nasu ba. Abincin kaji da wuyar haɗawa saboda ba wani abu ne da masara ne da kowa da abin nan haka in ka gan shi dai abu ne wanda duk wanda ya gane shi zai iya haɗa shi. Eh. sannan kuma yadda kasa ana magana siminti ne in kayi gina ba za ka ce ma mutum sai ka koya masa kuma yadda zai siminti ba so akwai inda duk kasuwar da ta sani ta karkara akwai wannan amma dai yana cikin abin da muka yi tunanin cewa za a fito da shi a wannan lokacin saboda mun so a ɗauki wasu daga cikin waɗanda muka ba wannan ah, horon su zama su aikinsu kawai raba abincin kaji yana cikin abin da amma sai muka fahimta cewa kowa da ya zo ya ga irin kajin da ake rabawa hankalinsa ya koma shi dai a bashi kaji amma abin da muka so cikin waɗanda za su amfana da wannan shirin in muka zo mu raba kashi tamanin a basu kaji kashi ishirin kuma su zama kamar waɗanda za mu koya mai da za su haɗa wannan kuma har yanzu yana cikin tsarin da na bari kuma na tabbatar da gwamnati mai ci insha Allah za ta ci gaba da wannan shiri haka ma a shirin shuwafi shi hmm. kai ne mai girma gwamna ya ba mu dama na ma'aikatar mu ta da ke kula da ƙananan hukumomi na bayan mun gama na mdg a ɗauki kowace karamar hukuma mutum biyar. Hmm. wanda shi ma ya kama jimla wajen mutum goma sha ɗaya da biyar. kuma yana jin kamin in bari watan mayu na tabbatar da kusan mutum dubu tara zuwa goma sun samu wannan horon daga baya kuma shi kan shi kuɗin da ke zuwa na shawafi suka yanke daga gwamnatin tarayya ina jin sun yanke kusan tun watan biyu ko uku to babu yadda a yi a ci gaba da wannan shirin so me yasa su suka yanke kuɗin akwai kuɗin da kamar na raran mai Eh, ko kowa ya san da da su lokacin ana ba kananan hukumomi ana ba jihohi ina jin akwai kasan gwamnatin tarayya amma dai akwai lokacin da suka yanke yana jin ko watan biyu ko uku ina jin wannan kuma daga gwamnatin tarayya ne wannan lokacin ina jin ko lokacin mai ya riga ya yi kasa ban dan sayan mm. dalili ba amma dai sun yanke daga inda suke zuwa to yanzu ka bar gwamnati ka bayyana mana abin da kai lokacin da kake gwamnati Ah, akwai kana da wani shiri da kake da shi na taimakawa matasa su koyi sana'o'i ko da yake yanzu baka cikin gwamnati shugaban cibiyar kasuwanci na washington uh, ah, mr harry wingo mm -hmm. ya zo wannan taron uh, wanda yake a lokacin ne ya tuntube mu da cewa suna buƙatar su samu alaƙa da Najeriya a uh, Washington DC can ba kuma to lokacin da ya mutu alkawari cewa duk da yake lokacin saukar mu ya gabato mm. uh, da yarda Allah za mu samu cibiyoyin kasuwanci waɗanda za mu haɗa su da su wanda yake akwai cibiyar kasuwanci can ba kuma ta Sokoto yanzu ta riga ta yi rijista mm. da Washington DC commerce haka kuma cibiyar kasuwanci ta Kano mm. ita ma ta yi to shi ne suka gayyace ni so ni kuma abinda na yi tunanin dalilin da ya sa na karbi wannan kiran eh. domin na yi musu alkawali watan mayu cewa hmm. zan zo kuma yanzu ina tunanin abubuwa biyu ne ke da muhimmanci kan kowace ƙasa idan tana son ta ci gaba na farko dai shi ne ba matasa ilimi kwarai tilas ne na biyu kuma idan ka ba su ilimi to dole kuma a nemo musu aiki mm-hmm. so akwai eh, dc chamber of commerce tana da kusan nuka sun kai kusan dubu ɗaya da ɗari takwas kuma suka sake yaba man wannan lokacin a kan cewa na cika alkawali kuma an fara samun cibiyoyin kasuwanci daga afirka daga najeriya da kuma arewacin najeriya waɗanda suka yadda su zo su zama sun kulla hulɗa saboda kulla hulɗa da irin waɗannan cibiyoyin zai ba mutum damar na daidai samun eh, ingantaccen masaniya a kan kasuwanci kanshi kuma akwai kamfanoni kusan guda hamsin cikin kamfani ɗari biyar da ke da muhimmanci a duniya waɗanda ake kira fortune 500 akwai kamfani hamsin daga nan washington ke cikin wancan wadancan kamfani 500 da ke da muhimmanci a duniya so duk lokacin da akwai kamfani hamsin manya to idan suka tantun da kasar mu komai akwai in maganar noma ne akwai kamfanonukan da suka nuna sha'awa akwai jami'o'i kamar george washington university akwai district of columbia university duk sun nuna cewa za su tabbatar da sun taimaka ma yankinmu ko mhm. kuma najeriya duk lokacin da aka tuntube su to alhaji malami mun gode saboda karancin lokaci za mu tsaya nan muna fata za mu sake samun zarafi mu ci gaba da wani fanni jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda ku ji mu kuma da wani sabon shirin a madadin bakon namu alhaji faruk malami yabo da chobahiro diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ne ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai ubangiji allah ya kan mako mai zuwa ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau